ba iyalan janar sani abacha kawai dr ganduje ke ganin ya kamata a kwace kudade da kadarorin hannayensu ba ya ma bukaci a ɗauki irin wannan mataki akan gwamnoni musamman waɗanda suke shugabantar jihohin da ake samar da man fetur da har ma ya bada misali da tsaffin gwamnonin jihohin delta da bayelsa akwai kudade da gwamnoni musamman gwamnonin da suke inda ke ba da mai wanda su ma akwai kudade da yawa da suka sace hatta ma kudaden da ibori ya sace duk da yana daure amma duk da haka akwai kasan najeriya da ya kamata a dawo da shi har yanzu ba dawo da shi ba akwai kuɗaɗe tsohon gwamnan bayansa da ya sata wanda shi ma tsare shi ya tsallake ya dawo najeriya har ma aka zo aka ce ma amma ya masa har yanzu akwai saura a irin waɗannan kuɗaɗe a ƙasashen waje wanda najeriya idan dai tana so ta wanke kanta ta fito ta tsaya a duniyan nan a yadda da ita akan harkar gaskiya to irin waɗannan kuɗaɗen dole sai an ɗebo su in ba shugabanni sun fara faɗa irin waɗannan abubuwa ba to muna ganin muna da doguwar tafiya kafin dimokuraɗiyya mutu tabbata Najeriya. Mukaddashin gwamnan na Kano na waɗannan kalamai ne lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi Lami da Sanusi ya kai masa ziyarar bakka da sallah. To ko menene martani ko ra'ayin gwamnan na CBN Malam Sanusi Lami da Sanusi ga kalaman na Dr. Ganduje? Eh to a gaskiya abinda mai girma karshen gwamna ya faɗa abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske. Wato kullum idan aka samu mutum da laifi yana da kyau bayan hukunta shi a tabbatar cewa bai gudu da abin da ya amfana na wannan laifin ba wato idan mutum sata ya yi kenan in aka kama shi ya yi sata bayan ɗaure shi hukunta shi ya kamata abin nan da ya sace a kwaci a mayarwa da wanda yake haƙƙinsa ne sai haka idan har aka tabbatar cewa mutane sun ɗauki dukiyar jama'a ai ba kawai cewa za a yi wane barawo ne ko a hukunta wane shi kenan ba a'a wannan dukiyar ya kamata a ce an dawo da ita kuma bugu ga ƙari da ƙari irin magana da yi na cewa bayan ma ba a dawo da kuɗin ba har ma a zo a ce an yi wa mutum afuwa wato ya nuna cewa gobe idan mutum ya yi ba damuwa yau idan kai sata aka ɗaure ka idan ka samu naka yana shugaba sai ce shi nan yi maka afuwa yin wannan yana da illa kwarai da gaske gwamnan babban bankin najeriya kenan malam sanusi lami da sanusi dama dai an daɗe ana zargin masu rike da madafin iko a najeriya da handame kuɗaɗen gwamnati lamarin da masu kula da al'amura ke cewa yana ƙara rura wutar cin hanci da rashawa a ƙasar